yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar asabar 23 ga watan ramadan hijiran banzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 11 ga watan 8 meladiya ta 2012 a wannan majalisi a wannan masallaci na gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratun nahal kamar yadda muka saba ga kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu samu ansawa koda da gaggawa ne tambaya ta farko <clears throat> yana cewa yana son karin bayani akan hadisin da yake cewa la salata li hadrati ta'am wato babu sallah lokacin da aka halarto abinci aka kawo abinci wannan hadisi ne sahihi yana cikin sahihaini yana cikin bukhari da muslim kuma abin da yake nunawa shine masallaci ya guje wa dukkan wani abin da zai sa masa wato zai hana shi kushu'i zai hana shi nutsuwar zuci yayin da yake sallah domin gwargwadon irin nutsuwar da zuciyarka ta yi a cikin sallah gwargwadon yadda ka halarto ta lokacin da kake sallah gwargwadon irin ladan da Allah ta'ala zai baka a wannan sallar gwargwadon yadda aka samu koma baya na wannan kushu'i gwargwadon yadda mutum ladansa zai ragu saboda haka dukkan wani abin da zai shawwasha zai rikirkita tunanin mai sallah ya rika daukan hankalinsa ana so a ga cewa ya kauce masa to daga ciki akwai shi kansa abinci yayin da za a kawo shi kuma mutum yana jin yunwa yana sha'awar ya ci to babu shakka hankalinsa ba zai nutsu guri guda ba yayin da yake sallah zai rika sallah kuma zuciyarsa tana rada masa ko yana yana tunanin wannan abincin musamman ma idan idan yana jin yunwa sosai sauraka ba zai samu cikakkiyar nutsuwar da ake so a samu a sallah ba watakila ma saboda tsananin yunwa amma rasa nutsuwar gaba ɗaya to kaga in aka rasa gaba ɗaya ma abinda ake cewa nutsuwa tun kawai dai jikinsa ne yake motsi ko fatar bakinsa ce take motsawa gabobinsa su motsa amma zuciyar tana can kan kwanan abinci to kaga wannan la salata din ta tabbata a kansa ba sallah yake yi ba kawai dai na motsa jikinsa ne amma zuciyarsa tana can akan kwanan abinci akan kabaki malamai suka ce wannan hadisi hani ne na karhanci wato ba hani ne na haramci ba da sallah ba za ta ɓace ba abincin bai da alaka da sallar ka dama abinda ake dubawa shine shine nutsuwar da zaka samu to in ya zama na zaka iya samun nutsuwa din saboda kai baka da baka da bukatar abincin saboda ban ka ci ka koshi ko abincin da ake da ke gaban ka ba ba wanda ma kake sha'awa bane amma irin wanda kake so bane to wannan kaga bai hana kai sallah koda da kwanan abinci a gaban ka in ya zama na daman ka ci ka koshi ko kuma abincin ma ba sha'awar sa kake ba to wannan ba abin da zai hana kai sallah dan akwai wannan kwanan abincin ko kuma a'a kana jin yunwa amma ba ta yi tsanani ba duk da cewa a irin nan a nan shari'a ta fi ba da karfin ka tsaya ka ci abincin sannan ka yi sallar inda mutum zai sallar a haka to iya gwargwadon abin da ya samu na na khushu'i gwargwadon ladin da zai samu gwargwadon abin da ya tawaye na kusui gwargwadon tawaye da zai samu a sallarsa wannan shine abin da jumhur suka faɗa dangane da hadisin duk da cewa abu muhammad Eh, ibn hazm yana da ra'ayin cewa duk mutumin da aka kawo kabakin abinci kuma yana da sha'awa amma ya ki tsayawa ya ci abincin ya kama sallah to ba shakka shi a gurinsa a sa bai da sallah sauraka shi sharaɗi ne a gunsa in dai an kawo abinci kuma abincin nan da kai a ciki kana da sha'awarsa za ka ci to ka tsaya ka ci in ba haka ba to baka da sallah wannan ra'ayin abu muhammad ne ibn hazm rahimahullah da cewa daukakin malamai sun saba masa anan wannan dai shine a bayani daga dangane da shi wannan hadisi sai kuma mai tambaya ta biyu da yake tambayar cewa aljannu za su shiga za su shiga aljanna kuma za su shiga a wace sifa za su shiga kuma su ma suna da rabo a hurul ini to abu shakka aljannu su ma an kallafa musu an dora musu nauyin su yi ibada su guje wa sabon Allah wato irin yadda aka ɗora maka kai ɗan adam haka shi ma aljan aka ɗora masa alhakin nauyin ya bauta wa Allah kuma ya gujewa dukkan abin da yake saban Allah ne shi ma akwai takalifi a kansa don haka akwai sakamako na in ya sa in yayi wa Allah ta'ala biyayya akwai sakamako da zai samu na aljanna haka nan in ya saba masa akwai sakamako da zai za a yi masa na waɗanda suka saba wa Allah gwargwadon irin sabansa sabo ne na kafirci ko kuma bai kai kafirci ba to irin dai yadda Allah ta'ala zai yi ma dan adam haka zai yi wa aljani shi yasa aljanu suka suka zo suka yi imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suka koma cikin mutanensu suka yi da'awa suka yi kira zuwa ga Allah wa in sarafna ilayka nafara min al-jinn yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumin munzirin saboda haka su ma sun zo sun yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam sun saurari karatun alqur'ani ah, daga annabi sallallahu alaihi wasallam qul uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba saboda haka suratul jinn tana ma bada labarin duniyar aljanu din ne da yadda suke da kashe-kashen su da masu biyayya a cikin su da waɗanda suke ah, wato ah, wanda suke kangararru daga su ma akwai sakamako da za a da za a yi musu na in sun bi Allah in ko in kuma in kun su saba wa Allah in sun bi Allah akwai sakamako na wanda ya biyayya in kuma sun saba wa Allah akwai sakamako na wanda ya yi sabo shi yasa da Allah ta'ala yake cewa game da matan aljanna lam yatmishunna insun qablahum wala jannun wato gabanin yan aljanna su shiga ba wani mutum ko aljan da ya taba taba matar aljanna wato hurul ini kaga ashe kenan akwai mutum akwai aljani shi ma wanda yake dan aljanna ne da zai shiga bisa yadda wannan ayat ta nuna kai dai abin da yake akan ka shine kai kai kokari ka ka shiga amma sha'anin aljanu ba shine a gaban ka ba wannan ka su tsakanin su da ubangijin su su shiga ko ka su shiga wannan ba kai ta shafa ba kai dai kokari ka shiga eh, sai mai tambaya game da lokacin shiga fita daga itikafi a lokacin fita daga itikafi ya danganta da sabanin malamai da suke da kauli biyu game da lokacin shiga shi lokacin shiga bayan asuba ne ko kuma bayan magriba ne a qubailal maghrib akwai wanda suka ce qubailal maghrib wato gabanin faduwar rana na abin rana ta 20 ranar 20 ga watan ramadan gabanin faduwar rana mutum zai shiga kaga zai samu daren 21 kenan to kaga waɗanda suka ce zai shiga gabanin faduwar rana to zai fita kuma har ila yau bayan faduwar rana na ranar da aka da aka ce an an ga watan sallah kauli na biyu kuma su ne wanda suka ce zai shiga ranar 21 bayan asuba bayan sallah asuba zai shiga akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam da ya shiga a irin wannan lokaci to wanda suka faɗa haka su kuma za su ce zai fita ne bayan asuba bayan an ga an ga an ga wata to zai zai zai ƙara kwana a masallaci har kashe gari imam malik yana ganin mustahabbi ne mutum ya tsaya har wannan lokacin amma idan mutum ya fita kafin lokacin ba wani ba wani laifi wato da zai fita bayan an ga wata tunda shi shi itikafin na ramadan ne ramadan kuma yana karewa lokacin da watan shawwal ya kama da zarar watan shawwal ya kama to shi kenan ramadan kuma ya kare a yanzu kuma a cikin shawwal ake shi yasa ma da an ga wata kuma ai ba za ka ga an yi sallar tarawihi ba da aka saba yi kamar yadda ranar da aka ce an ga wata kaga ana tarawihi saboda an shiga ramadan to da an ga wata kuma an shiga shawwal saboda shi dare yana bin yinin da yake gabansa ne ba wai yinin da ya riga wuce ba ne yinin da yake gabansa suke da alaka shi yasa wasu suke ganin cewa zai fita ne bayan ya ga abin nan wannan shine ra'ayin jumhur amma da mutum zai kwana a masallaci din a ra'ayi sallah asuba ya fita wai tafi sallah idi wannan ba laifi akwai wannan magana ita ma kuma tana da karfi duba da hadisin Abu Sa'id al-Khudri sai kuma yake tambaya cewa zai iya shiga da waya zai shiga da waya ba laifi ba bane amma dai kada ya ya zamana kuma abin da ya shigo da shi masallaci din bai yi ba ya zamana ya shigo masallaci amma kuma duk bayan yan mintuna kuma za ga yana waya musamman ma idan mai hada-hada ne mai harka ne samu kuma yana ta waya da abokan cinikayyarsa yana ajiye ka ɗauka je ka ka ɗauka aje a bashi ka kaga wannan suna yana itikafi ne kai mai itikafi da ake so ka yanke alakar ka da duk wani abu na hada-hadar duniya gaba ɗaya ka raja'a ga Allah ta'ala kuma ya zama da babu wannan idan har ka yi aje wayar ka kusa da kai kana hada-hadar cinikinka kana kulla kula cinikin cinikinka kana kuma cewa kana itikafi wannan kawai yaudarar kanka kake ba ka samu cikakken ah, nutsuwa da lada na mai itikafi ba mai itikafi shine luzumul masjid wal inqita an ashghalid dunya aka lizumci masallaci ka manta ka yanke daga dukkan wasu wata hada-hada ta duniya ka raja a gaba daya duk gaba daya ka cokam ka ba zuciyarka ka da zuciyarka ga Allah zaka ka koda da zaka rike waya ba laifi ba ne saboda idan kana da wata bukata da take ta ta larura zaka yi buga waya a kawo maka abinci a kawo maka in kana da shan magunguna misali a kawo maka maganin ka ya kare ko a zo a karbi wani abu a gida ko kudi ya kare na abinci ko wani abu a buga maka waya ce a zo a karba wani abu irin wani wannan duk ba laifi bane amma dai ya zama na ka ɗauke shi kun ka mai da wayar taka ta zama da kamar da kai da kana kasuwa da kana masallaci duk daya to kaga wannan ba itikafi bane saboda haka wanda yake itikafi sai kula me zai yi da wayar da zama na dai iya bukatarsa tunda Allah ya jarrabi mutane da waya din ba za a haramta musu shiga da ita masallaci ba da babu wani nasi da ya haramta haka amma dai kada kuma a fitar da shi itikafi din daga hayyacinsa sai wanda yake cewa mutum ne ya sha nonon matarsa to ba wani abu dan ya sha nonon matarsa Imma imma ma fura ta dama masa ya sha ina gama hakura da tambayoyin haka nan sai gobe insha Allah ma ci gaba بسم الله مالا أبو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسخ نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتبع تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون نعم الله يتشي وإن لكم في الأنعام لعبرة to ubangiji ta'ala ya yi mana بالنئمة dabbobin ni'ima a baya ya kuma a ciki ya nuna mana irin ni'imar da Allah ta'ala ya sanya a cikin waɗannan dabbobin ya ce a cikinsu akwai lakun fi hadif'un lakun fi haɓuwa manafi'u kasiratun wa min hata wanda ya sanya amfanin duka da yawa a cikin abin nan dabbobi wanda kuma daga ciki muke ci ubangiji ya kawo dabbobi a farkon sura ya yi maganar su ya kuma faɗi amfaninsu ta bangaren hawa a ƙarƙashin wannan bayani ubangiji ta'ala ya yi nuni ne zuwa ga ikonsa da ƙudurarsa na halittar abubuwa wanda a ƙarƙashin haka za mu ga ayoyin da suke nuna kaɗaitakar Allah ta'ala to a nan kuma Allah ta'ala yana kuma bayanin amfanin waɗannan dabbobi ta fuskar abubuwan da suke bamu na sha to wasu abubuwa da Allah ta'ala ya bamu ta hanyar dabbobi da wasu kwari da za mu sha mu samu abin da za mu gina jikinmu da shi wanda su ma ni'imomi ne daga cikin ni'imomin Allah bayan ayar da ta gabata ubangiji ya yi maganar ruwa wanda shi ne kan gaba ayar da ta gabata wallahu an sama'i ma'a wanda ya fara gabatar da ruwa domin shi ne a kan gaba sannan sai ya ce wa inna lakum fil an'ami da ibra kuma lalle kuna da abin abin wa'azantuwa kuna da abin da za ku ɗau izina da darasi a cikin dabbobi dabbobin ni'ima min ma fi butunihi muna shayar da ku daga abin da yake cikunan su min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisharibi daga tsakanin tukar tumbi da kuma jini muna shayar da ku da wata madara ko nono wanda yake tatacce biyu na mai daɗin kwankwada ga masu sha wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana sannan kuma daga ɗayan itatuwa na dabino da inabi kuna roƙon kuna yin abin sha na maye da shi wa rizqan hasana kuma kuna samun arziki mai kyau daga cikinsa. sa inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yaqilun lalle a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke hankalta to ayar farko ubangiji ta'ala yana magana akan nono da muke sha wanda Allah ta'ala ya halitta a cikin dabbobi wanda muke sha don mu samu wato koshi kuma ya gina jikinmu a wajen halittar wannan nono akwai akwai aya babba da ubangiji ta'ala ya sanya a ciki wanda idan dan adam ya tsaya kalle ta zai samu abinda zai wa'azantu a cikinsa zai samu izina zai samu azantuwa shine cewa inna lakum fil an'ami la ibra to dabbobin ni'ima waɗannan dabbobin ni'ima wato raƙuma da shanu da tumakai da awaki akwai abinda za ku wa'azantu a jikinsu da shi nusqikum mimma fi butunihi min bayni farsin wa damin labanan khalisan muna shayar da ku daga abinda yake fita daga cikin daga cikunansu abinda dabba za ta ci na ciyawa na abinci daga wannan abincin da za ta ci shi kuma wannan abincin zai tafi tumbinta ya shi ya je tumbi a nan kuma zai zai zai wato ainihin narke in ya narke wanda yake tatacce daga ciki wanda yake ne tatacce daga cikin abincin mai amfani sai ya tafi hanta wanda kuma yake ba marar amfanin kuma shi kuma sai bi hanji saboda haka sai ya dawo a matsayin ba haya a matsayin abin nan kashi wanda yake kuma tataccen ne da ta ci na abincin shi kuma sai tafi hanta a nan kuma za a sake sarrafa shi a sake tace shi bayan ya zama sai ya zama jini jini wanda yake gauraye kuma da wasu abubuwa yana gauraye da da ruwan da yake fatsi-fatsi wanda zai tafi matsarmama da ita kuma wannan matsalar ma ita ce take ba da maɗaciyar da take daga a abincin mutum idan ya ci domin ya samu ya rika narkewa sannan wani bangare nashi kuma ya tafi tafi saifa tafi uwar abin nan saifa ita ma da aikin da za ta yi sannan wani bangare na ruwan da yake cikin hanta shi kuma sai ya tafi koda na abincin da ya fito daga daga abin da ya zo hanta sai kuma ya tafi koda ita kuma daga nan sai ta harba shi zuwa zuwa mafitsara to shi kuma wanda ya tafi abin nan a sauran jinin wanda yake tatacce jini ne kar to shi kuma sai wani ya tafi zuciya da ita kuma za ta rika harba shi a cikin abin nan a jijiyoyi yana gudana a cikin jiki sannan wani kuma bangare sai ya bi wasu jijiyoyi waɗanda suke haɗe da hantsar dabbar wasu jijiyoyi ne da suke haɗe da hantsa da ita da ita hanta to nan kuma wani jinin sai ya gangara ya gangara zuwa zuwa hantsa shine shi kuma Allah ta'ala sai kuma ya sake mayar da shi sai ya zama nono to kaga kaga tun daga daga daga abincin da ta ci ciyawa ce ga ta nan kuna gani ciyawa ce da za ta ci iri iri daban-daban in ta ci wannan ciyawa za ta tafi za ta tafi tumbinta ta zama abinan ta zama abinan abinan ta zama ba haya a ciki to amma daga nan Allah ta'ala zai zai fitar da abinda zai tafi zai tafi hanta daga hanta kuma wannan jinin da za a fitar daga hanta shi kuma zai tafi zai tafi abin nan hantsarta daga wannan hantsar ya tafi jini ne jajawur da asalinsa abinci ne ya koma jini daga jininsa jajawar kuma ya koma madara farakal to kaga akwai akwai akwai abin wa'azantuwa a nan ba wai ana nufin cewa shi nonon yana shigowa ta magudanar ta magudanar ba haya da, jini ba a'a min baini farsin wa damin wato tsakankanin yana ciki yana abin nan yana yana cikin timbi ta wurin mazaunan timbi ka san me a ciki daga wajen tumbi kuma ya zo ya zama jini daga jini kuma ya koma ya zama ya zama nono kaga shine ma'anar min bayni farsin wa dami shine abin da ake nufi ba wai ana nufin shi wato nonon yana fitowa tsakankanin jini da kakkafanke yana fitowa tsakankanin jini ne da da da ba haya ba ba wannan ake nufi ba da tumbi ba wannan ake nufi ba ana nufin daga wannan tumbi ne zai fara ya rika samun canji daga wannan yanayi ya koma wannan yanayi har ya dawo ya zama nono to kaga wannan akwai aya alkur'ani ya yi ishara zuwa ga wannan tun kafin ma wasu masu bincike su iya gano cewa haka abin yake gudana inda wani zai zata cewa in aka fasa tumbin dabba za a ga nono to amma tunda ake fede dabbobi ba a taba ganin nonon ba a cikin a cikin abin nan dinta a cikin tumbinta wanda yake nuna ashe ba wannan ake nufi ba wannan tikar da ta ci ita ce za ta canza har ta zama ta zama jini yayin da aka harba ta zuwa zuwa hanta hanta ita ce za ta maida ta jini to daga kuma hanta din akwai jijiyoyin da suke hada da da ita hanta ta wannan kananan jijiyoyin kuma jinin zai gangara ya shiga cikin hantsar hantsar dabba in ya shiga cikin hantsar dabba ubangiji da ikonsa buwaye gagar misali sai ya canza shi sai kuma ya dawo fari kal ya zama madara Allah ce labanan khalisan wato nono wanda yake tatacce kar wato wanda gashi jini ne amma kuma ya dawo fari kal tatacce sannan sa'igan lisharibina mai daɗin kwankwada ga masu sha wato ga wanda zai sha zai sha shi ba tare da na shaƙe shi ba shi karan kansa abinci ne in za a sha shi da akwai wani wanda uh, alusi yake cewa wani daga cikin masu zuhudin zamaninsa shi gaba ɗaya ma shekara da shekaru ya daina ma shan ruwa sai nono kawai to da dai ba a ce ba a ce ai hakan ba to amma dai wai an nuna maka cewa shi ma nonon zai iya zama a makwafin abinci da zai rike ka Allah ce sa'igan lisharibin wato nono yana da amfani kwarai da gaske shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam lokacin da kabilar urainiyuna da ukal suka zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suka nuna sun musulunta suka zo madina sai ya zama da yanayin yanayin madina bai karbe su ba bai karbe su ba yanayin sai ya zama na cikin su yana kullewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je ga makiyaya waɗanda suke kula da raƙuman sadaka raƙuman zakka su je gurin su su sha daga daga nonon raƙuman da kuma bawalin su da suka je suka sha suka samu rikewa sai suka kashe makiyayan suka gudu shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka kamo su aka kashe su aka jefa su a rijiya sakamakon kisan da suka yi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiryar da su zuwa ga su sha nonon raƙumi nonon raƙumi yana da amfani wajen gyara cikin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu ko musamman ma wanda ba a dade da tatso shi ba wanda yana da zafin sa bai huce ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su je bai ce aje a kawo musu ba saboda in sun je a nan take za a tatso a ba su sha amma in kawo musu za a yi to ya iya bucewa kafin ya iso gurinsu sauraka wanda za a tatsa nan take yafi amfani sama da wanda ya ɗau lokaci don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa wannan nono da wannan bawali nasu yana da yana da amfani ga ga lafiyar mutum sannan kuma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar da kuka sani lokacin da ya isra'i an bashi an kawo masa ƙwaryar nono da ƙwaryar zuma da ta giya sai ya zaɓi ta nono sai aka ce sai mala'ika jibril ya ce to ka zabi fitra wato ka zabi abin da yake shine asali na na kyakkyawar halitta da Allah ya wa dan adam saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam hatta a isra'i abin da ya fifita shine shine wato ainihin a nono don haka annabi sallallahu alaihi wasallama yana shan nono kuma yana daga cikin abin da yake sha'awa shine ya sha ya sha nono annabi sallallahu alaihi wasallama yana umarni da cewa alaikum bi albanil baqar شفاء لكل داء li ku rika shan shanu domin yana yana yana bada waraka daga cututtuka cututtuka da za su samu mutum nonan shanu yana taimakawa wajen wajen samun sauki to Allah ta'ala ya ce a duba a ga a ga yadda Allah ta'ala ya ajiye aya a yadda shi nuna yake fitowa daga cikin dabba to yadda Allah ta'ala ya rika jujjuya wannan abu daga yanayi zuwa wani yanayi yana tun yana ganye har ya narke ya zama tumbiya daga tumbiya koma ya zama ya zama jini daga jini kuma Allah ta'ala ya canza shi ya koma ya zama nono to haka Allah zai iya caccanza rayuwar mutum daga wannan zuwa wannan da babu shi Allah ya yi shi yana karami har ya girma bayan ya girma kuma ya tsufa bayan tsufa ya mutu bayan mutuwa aka binne shi ya zama kasa daga nan kuma Allah ya kuma tashin shi tun da har Allah ya iya yin wancan abin da kun san cewa haka yake faruwa to ku yarda cewa Allah ta'ala zai iya tashin ku bayan mutuwa sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa min samaratin nakhili daga kuma ya'yan itatuwa na dabino wal a'nabi da inabi tattakhizuna minhu sakaran kuna yin abin sha na maye da shi wa rizqan hasanan da abincin da yake da arzikin da yake mai kyau wannan ita ma ubangiji ta'ala yana faɗar minna ce da yawa da yawa dan adam ta yadda zai sarrafa ƴaƴan itatuwa na dabino wato dabino ya sarrafa dabino da da inabi yayi abin da zai sha har ma yayi abin da zai sha zai sa shi maye wannan ayar ta sauka gabanin gabanin an haramta giya gabanin a haramta giya balarabe ya dauki giya wani abu ne mai matsayi mai daraja a gurinsa to waye ya bashi abin da zai yi giyar da yake takama da ita Allah ne ya bashi shine Allah ta'ala yake goranta musu waye ya ku ƴaƴan itatuwan da kuke sarrafa har yi giyar da kuke takama da ita Allah ne ya baku anan ba wai ana ana zuga su cewa su sha giya bane a ana gaya musu irin ni'imar da Allah ya musu amma su ki gode masa ta yadda hatta abinda suke alfano da shi suke alfahari da shi suke takama da shi wanda Allah ta'ala ya ce suna da amfanunnuka da yawa a cikinsa da suke samu ya salo na ka'adar samari walmaisir kulfi hima ismun kabir wa olin nas don za su saya za su sayar za su yi harka kasuwancinsa da ita samu kuɗi to waye ya ba su 'ya'yan itatuwan da suka yi wannan ai daga 'ya'yan itatuwan dabino ne da inabi suke yin wannan to anan Allah ta'ala ba ya ya ba su cewa ku ci gaba da sha bane yana gaya musu ni'imar da ya musu ne shi yasa sai ya ce wa rizqan hasanan da kuma arziki da kuke samu daga ƴaƴan itatuwan dabino da na inabi mai kyau kaga anan shi arzikin sai aka ce da shi mai kyau amma ita giyar ai ba a ce mai kyau ba wanda zai nuna cewa ba a yabi giya ba illa iyaka an gaya musu irin abin da suke yi da waɗannan ƴaƴan itatuwa na giya kuma suna jin daɗin abin da suke yi to waye ya ba su wannan ‘ya'yan itatuwa Allah ne da wannan kuma ‘ya'yan itatuwa har ila yau suke yin tsimi suke yin kunun zaƙi duk da wannan suke yi daga shi kansa wannan ai shi ma wani ni'ima ce daga cikin ni'imomin Allah su ne Allah shi ne Allah ta'ala ya sifanta da rizqan hasana tsimin da za su yi ko kunun zaƙin da za su yi da wannan su sha wanda ba giya ba shi ba wannan arziki ne mai kyau shi yasa malamai suka ce wannan shimfiɗa ce da Allah ta'ala ya fara yi na haramta giya aka fara saukar da wannan ayar wacce a ciki aka nuna cewa suna shan giya suna amfani da 'ya'yan itatuwa suna yin giya da ita sannan kuma aka kawo rizqan sai aka ce hasanan ita giyar ba a ce hasanan ba to akwai wata alama wani hannunka mai sanda da yake nuna cewa ba hasan din bace ita to daga nan kuma sai yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin nas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima da suka zaka tambaya game da giya Allah ta'ala sai ya kara ba su ansa yace fihi ma ismun kabir akwai laifi mai girma a cikin giya wa manafi'u lin nas akwai kuma wasu amfanin nuka ga mutane za su yi harkar kasuwancin su da ita za su saya su sayar za su noma abinda masu san giya za su saya a wajensu duk wannan wani amfani ne da shi mai giya yake gani na samu wa ismuhu ma akbar min naf'ihima amma zunubin da ake samu laifin da giya take haifarwa take haddasawa yafi amfanin da ake samu kaga wannan shimfida wannan mataki ne na biyu ba a ce kakku sha ba amma an gaya musu cewa aibinta aibinta yafi amfaninta wato illata ta amfaninta amfanin girma to tun daga nan wasu suka ce to mu da giya har abada Don abin da za a ce illarsa ya fi amfaninsa ya girma mai amfanin mai hankali ya yi shi ce ai yana da amfani amma rashin amfanin ya fi yawa to tun daga nan wasu kai ban kwana da ita wasu kuma suka ce a tun da dai an ce da amfani saboda mu a wannan amfanin za mu ci gaba da sha to sai daga baya Allah ta'ala ya saukar da abin nan ayar da take cikin suratul ma'ida innamal khamru wal maisir wal ansab wal azab ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali ash-shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun ma yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salam fa hal antum muntahun ubangiji yace ya ku waɗanda suka yi imani innamal khamru wal maisir wal ansab ku sani da giya da caca da gumaka wal azlamu da kibau da kuke rantsuwa da su rijsun min amali shaytani kazanta ne kuma aiki ne na shaiɗan. Fajita shaytan fajtanibuhu daga ku nisance su la'allakum tuflihuna ko kwa samu rabauta hmm. inna ma yuridu shaytan an baina bainakum al'adawata wal baghdha abinda shaiɗan yake nema kawai ta hanyar ku kushagiya ta hanyar caca abinda yake so ya sa mu a tsakaninku shine ya sa muku kiyayya ya sa muku kiki juna wa ya sudda kuma an lahi wa anis salah ya hana ku ambatan Allah ya hana ku sallah fa hal antum muntahun ko kun daina to lokacin ne sabai su karka zubar da eh, abin nan suna haina ya rab intahaina ya rab mun daina mun daina mun daina to haka matakan haramta giya ya bi la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wanda ita ce daga ita sai wannan Ah, daga ita sai cikin suratul bakara sai kuma wannan ayar to Allah ta'ala ya hana su suka kuma hannu tun daga wannan lokacin giya ta zama haramun sanan duk wani abin da zai sa maye shi ma ya shiga karkashin cikin hukuncin giya saboda wannan ayar ba tana nuna halaccin giya ne. tana faɗar irin minnar da Allah ta'ala yake yi wa yake gorantawa da Allah yake wa larabawa a lokacin da abin da suke takama da shi ce inna fi zalika la ayatan liqawmin yaqilun kaga anan sai aka ambaci hankali domin ya dace da fadar da batun giya din san cewa hankali shine sama da komai ba za a iya ku iya gane ayoyin da suke cikin wannan ba sai kuna da hankali ashe ya kamata duk abin da zai gusan muku da hankali ku bar shi hmm. kaga wannan ma hannunka mai sanda ne inna fi zalika lalle a cikin wannan la'ayatan akwai aya li qaumin yaqiluna ga mutanen da suke da hankali سنة الله يتوى أوحى ربك وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ذلك لآية لقوم يتفكرون sai wata ayar kuma ta gaba cewa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhizi min al wa min ash wa mimma ya'rushun wa auha ila an kuma ubangijinka ya kinsa wa kudan zuma an yace da ita kiriki wato ki daji daga duwar wasu wa min ash-shajari da itatuwa wa mimma ya'rusuna daga abinda kuma suke ginawa thumma kuli min kulli thamarati sannan ki ci daga dukkanin 'ya'yan itatuwa fasluki subula rabbiki zulala kuma ki bi hanyoyin ubangijinki suna horarru gare ki ya khuruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanuhu wani abin sha yana fita daga ciki daga daga daga cikunanta muktalifun alwanuhu wanda launukansa suke masu sassabawa wato wanda yake da launuka mabambanta fihi shifa'un linnas a cikin sa akwai waraka ga mutane inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkaruna lalle a cikin wannan akwai aya ga mutanen da suke tunani wato ubangiji ta'ala ya kinsa wa kudan zuma kudan zuma halitta ce ɗan kankanuwa kwaro ne ɗan kankani amma yana daga cikin mafi amfanin kwari ga bil'adama. adama kwaro ne wanda yake mai rauni a halittarsa ba mai karfi ba ne ba mai girma ba ne ɗan kankani ne amma Allah ta'ala ya sanya darussa da yawa a cikinsa rayuwarsa tana da abubuwan da ɗan adam zai ɗau darasi da yawa Allah bai ba hankali irin na ɗan adam ba bai bashi tunani irin da ɗan adam ba amma kuma Allah ta'ala ya masa ilhami ya kinsa masa wani abin da zai yi ɗan adam ya ɗauki darasi daga ciki kuma ya amfana daga kudan zuma wata makaranta ce ba karama ba ga shi dan adam shi yasa ubangiji ya kawo ta anan aka dauki suran maka tukan aka bata sunan wannan kudan zuma wa auha rabbuka ila an-nahli sura ta zama suratul nahli to sura kudan zuma kudan zuma nau'i daban-daban ne dan masana abin suna cewa kala kala ne ya kai kala dubu 20 kalan kudan zuma daban-daban daban-daban daban-daban ubangiji ya kinsa masa yadda zai gudanar da rayuwarsa cikin tsari yadda zai gudanar da aikinsa kuma cikin tsari kuma abin da zai iya amfanar da shi ya amfanar da mutane ka duba kwaro ne amma Allah ta'ala ya sanya rayuwarsu a cikin a cikin wato tsari take sukan kasu kungiya kungiya wato sukan yi gurub gurub kowane kungiya kowane rukuni yana da shugaba akwai shugaba larabawa suke kiran shi al yasu ko al-amir shine shine kamar ita ce kamar sarauniya a cikin su ita take raba ayyuka ga sauran dukan wannan kudajen abin da mazan su da matan su akwai maza akwai mata mazan matan su ne masu masu abin nan kari su ne suke da karin da suke harbi mazan ba su da shi matan suke da shi kuma an ce ƙudan zuma ido biyar gare shi sauraka wannan wannan sarauniya ita ce za ta raba musu aiki kuma duk sanda za a fita da umarninta za su rika sauran duk suna mata hidima ne suna mata hidima ne sanda za ta fita to ubangiji ta'ala ya kinsa mata yadda za ta je ta nemi guraren da za ta yi gidanta inda za ta saƙa zumarta bayan ta yi saƙa kuma ta zuba zuma ta a ciki da farko ubangiji ya faɗi duwar wasu wanda ne farkon gurin da zuma ta fara ta fara yin gidaddajinta kusan ma gidaddajinta da suke cikin duwatsu sun fi wanda suke cikin itatuwa yawa sannan sai wanda suke cikin itatuwa sannan kuma sai wanda suke cikin sai wanda dan adam shi yake ginawa da kansa wato abinda muke cewa amiya da da ake yi a dora akan itace so haka ubangiji ya tsara abin gwargwadon yawan inda zuma take yin gidaje aka fara da duwar watsu domin nan yafi yawa sannan itatuwa su suke bima abin nan sannan kuma sai amiya da dan adam yake yi ya sa a cikin gonarsa saboda zuma ta zo ta yi saka a ciki to kaga wannan wani abu ne da alkur'ani ya riga ya faɗa a bisa wannan tsarin amma sai daga baya wasu masu bincike su suke cewa sun gano ashe farkon zuma da aka fara gano a cikin dutse aka fara gano ta tare da cewa tuni alkur'ani ya faɗi haka tunda ya fara kawo maganar dutse din sannan kuma aka kawo maganar maganar itace saboda haka ashe zuma din tana iya kasuwa gida biyu akwai wanda suke cikin duwar watsu da itatuwa da suke cikin jeji wanda babu wani wanda zai yi da'awar nashi ne akwai kuma wanda ɗan adam yake yi da kansa a cikin gonarsa ya ajiye saboda zuma su zo ta yi saka a ciki ya samu abin da zai zai sha ko ya sayar kaga ashe akwai wanda aka mallaka da masu su akwai wanda ba a mallaka ba sauraka minal jibali wa minal shajari wannan ana iya samun su a ko ina akwai kuma wa mimma ya'rushun wa mimma ya'rushun shine wanda ɗan adam su kuma suke yin amiya din su dora akan su dora akan itace ko da suke zaton cewa zuma za ta zo ta yi saka a ciki to ubangiji ya fara bawa zuma wato kinsa mata cewa ta fara neman matsuguni kafin ta fita neman abinci sai da ta nemi matsuguni sannan kuma sai ta nemi abinci sannan ya ce summa kuli min kulli samarat kaga summa tana nuna tartibi wato tana nuna abu biyo daki daki bayan ta samu mahalli ta saka gurin da za ta ajiye zumar sai kuma ta fita ta tafi neman ah, abinda za ta za ta zo ta zuba ta canza shi ya zama zuma din shine ta je ta ci ƴaƴan itatuwa sannan da da furanni ƴaƴan itatuwa ba za su fasu ba a gurin zuma tunda ba ta da dadashin ta bai da karfin da za ta fasa dan itace to galibi takan yi amfani wajen amfani da itacen da ya na har ya ya zama da ya fashe da kansa ko wani tsuntsu ya zo ya ci ya abin da ya caccake shi da bakinsa ya faffasa shi to a irin nan ita kuma za ta zo ta tsotsi abin da take bukata ta tsotsa to amma a jikin ƴaƴan itatuwa ba ta samu sinadarin da za ta iya sarrafa shi ko ba zumu ba domin tana bukatar kwayoyin da za su yi wa sinadarin barbara har ya zama zuma to shi ko wannan shine wannan sai ta koma kuma jikin furanni a nan ne za ta tsotso darbar da take jikin furanni Allah ta'ala ya sanya mata wato wani abin da za ta iya shaƙo ƙanshin fure duk inda yake duk inda yake za ta bi ta je har inda yake ta shaƙo ƙansa ta je ta hau kansa ta tsotsa abin da za ta tsotsa sannan sai ta dawo duk kuma nisan da ta yi za ta iya dawowa inda take shine ma'anar fasluki subula rabbiki zulula ubangiji ya hore mata hanyoyin da zata da koma inda ta fito saboda ka duk irin tafiyar da ta yi duk nisan tafiya da ta yi don neman abinci to za ta iya kuma dawowa inda take ba za ta bace ba sannan idan ta dawo idan akwai idan akwai koma akwai gida sama da ɗaya, inda za a ce akwai gida goma tunda suna kasuwa gurin gurin ne kowane gurin zaman kansa yake ba wanda yake shiga wani kowane yana da shugabansa idan ta dawo ba za ta shiga cikin wata komar ba ba ta shiga cikin wata abiyar ba wacce ba ta ta ba can za ta shiga ba da za ta canza zuwa zuwa wata sannan kowace amiya wannan group din shugaba ɗaya ake samu in wani ya fito zai yi shugabanci kashe shi yi saboda za a samu matsala dan za a raba kai da an samu sun zama biyu to zuman ma za su zama biyu za su kasu wasu su binan wasu binan saboda ka shugaban sai kashe sai kashe wannan wannan shine kaga tsarin shugabanci ba a so a samu shugabanni da yawa aka samu wannan shugaban, wannan shugaba to za a samu matsala dole ɗaya hakura ya bar wa ɗaya dole a samu ɗaya to da haka in ta zo za ta shiga gidanta ta zuba wannan abin da ta shawo na wannan darbar furanni din da ganyayyaki da 'ya'yan itatuwa da ta tsotso sannan bayan wannan zuma tana da tsaftar gaske bayan da za a yi ta yi ba haya a cikin gurin da take zuba zuman ba za ta yi ba sannan inda wata za ta mutu a ciki ba za su batta ba za su fitar da ita za su fitar da ita sannan akwai akwai waɗanda suke zuwa su shawo a wani sinadari a jikin wasu 'ya'yan itatuwa da ake samu ana kiran shi isanol yana sa yana sa maye to yadda dan adam yake shan abun da zai sa shi maye haka nan ita ma zuma idan ta sha wannan ethanol din yana sa ta bugu ta dau lokaci haka a cikin buguwa dan tana yin kusan awa 48 sannan irin yadda dan adam yake tasarrufi yadda yake komawa in ya bugu ya fita daga hayyacinsa ya rika yin wani abu na ta'addanci to haka ita ma zuman take kamar mutum saboda haka za ta zama udwaniya za ta zama ta'adda kamar da kasan mashayi komai mai dauka zai iya dukawa mutum zai iya caka mutum zai iya jaba mutum to haka ita ma in ta sha wannan abin ita sha wannan sinadarin ethanol da yake sawa cikin wasu daga cikin wasu abin nan haka za ta ita ma za ta za ta zama to idan ta taho ɗan uwanta ba za su batta ta shiga ta shiga cikin amiya ba saboda wannan sinadarin da ta dauko ta shawo ka ta zo ta zuba a cikin zumar ta bata ta saboda haka har aka sukan ware dan masana sun yi bincike on shekara talatin, suna bincike su gano irin wannan harka ta maye da ake samu a cikin zuma to sai suka gane cewa sukan ware ma wani group daga cikin ƙudan zuma ɗin waɗanda su za su yi gadi da zarar aka samu wasu sun shawo ko wata ta shawo irin wannan to ba za su bata ci shiga ba suna kiran shi bi bouncers su tsayawa suke yi suna gadi in ya zo za su hana shi suna da suna da abin da suke suke musu alat wato kamar wani wata na'ura ce da take ba su alat na cewa wannan zuman na dauke da wannan sinadarin Allah ya sa musu a jikin su haka da zarar ta matso za su wannan abin da na'ura za ta yi alat cewa wannan zuman tana tana dauke da wannan sinadari za ka ba su bar ci shiga ba za su kore ta in suka kore ta lokacin da wannan sinadarin ya rabu da ita ta dawo hayyacinta to sai a dawo ta dawo ta ci gaba da aiki cikin cikin ƴan uwanta idan kuma suka kore ta ce za ta dawo to za su ta korarta har ma in ta matsa za su kakkare kafafuwanta sai da ba za ta iya abin nan ba ka duba yadda Allah ta'ala ya so kai ya tsare ka dan adam da aikin su to da wani abu gurbatacce suka ciyo ba za ƴan uwansu ba za su basu su zuba shi ba don haka kaga kai ba dan wannan ba in suka ciyo wani abu bai dafi suka sa a ciki shikenan ka shiga uku kai da kake kake yawan kwankwadan zuma to sai Allah ta'ala ya sa suka zama masu tsare maka abincin da zaka ci abin da zaka sha hmm. ashe kaga wannan wata ni'ima ce babba kuma wata aya ce ta ubangiji saboda haka ubangiji yake cewa auha rabbuka ila an-nahli akai amfani da kalmar wahayi domin kalmar wahayi ana nufin sanarwa a koyi a fake a fakaice ba tare da wani ya sani ba ita ake kira wahayi al-i'lamul khafi a sanar da wani a fakaice ba tare da wani ya sani ba saboda aka aiko wa mutum mala'ika an masa wahayi Allah ta'ala ya jingina wahayi ga ƙasa bi rabbaka halaha idza ardu wa ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha kaga ya jingina wahayi zuwa ga ya jingina zuwa ga annaba inna ilayka kama ila nuhin wan nabiyina min ba'di Allah jingina wahayi zuwa ga annabawa ka jingina wahayi ila ummi Musa wa auhayna ila ila ummi Musa an irdi'i haka nan ubangiji ta'ala ya ce shaydanu a junansu suna yi wa juna da mutane da aljanu suna yi juna wahayi wa inna shayatin la da ila ila awliyaihim liyujadilu saboda haka wahayi dai shine abinda ake nufi sanarwa a fakaici idan daga Allah take ta hanyar aiko da wani sako da hannun mala'ika zuwa ga dan aka kawo dan adam wani sako daga mala'ika to wannan shine ake cewa annabci idan kuma a kinsa masa ne ko a sanar da shi haka ba sako ne aka bashi ba Allah ta'ala yana yana yana yi wa mala'iku wahayi iz yuhi rabbuka ila al mala'ikati anni ma'akum kaga ubangiji yayi wa mala'iku wahayi sannan yayi cewa auha ila ummi Musa wanda aka ce wannan ilhama ce wato Allah ya kinsa mata shine abin da ake kira ilhama ubangiji ya kinsa maka wani abin da yake in kayi shi kuma zaka samu dacewa to irin wannan kinsawar Allah ta'ala yayi wa ƙudan zuma ba wai mala'ika ne yazo ga ya masa bai koya masa a kin sa ma Allah ta'ala kin sa masa anittakhidhi min aljibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rusun thumma kuli min kulli samarat sannan ki ci daga dukkanin 'ya'yan itatuwa fasluki subula rabbiki zulala sannan ki bi hanyoyin da ubangijinki ya hore miki hanyoyin ubangijinki suna a wannan horarru wanda ubangiji ya hore miki wasu malamai suka ce anan subula rabbiki zai iya daukan ma'anar hanyoyin da Allah ta'ala ya hore miki nake sarrafa abinda kika ciyo ya zama zuma ko kuma hanyoyin da Allah ta'ala ya hore miki nake biki koma inda kika fito duk tafiya duk tsawon tafiya saboda ka duk zai iya daukan ma'anonin guda biyu zama ka din nisa za ta dawo inda take ba za ta bace ba wannan ta sa wani wani ba amerika a wanda ake kira kerisi morrison mai littafin al'insan la ya wahdahu man cannot stand alone an fassara shi zuwa larabci al'ilmu ya da'o ilal iman lokacin da ya yi bincikensa ya gano irin yadda ƙudan zuma zai yi tafiya na milamilai da yawa amma kuma ya iya gane inda yake ya dawo ya zo gidansa ya shiga amiyarsa ba tare da ya bace ba wannan abin ya bashi mamaki to sai ake gaya masa ai wannan alkur'ani akwai akwai magana alkur'ani shi yana ganin wani abu ne da ya gano shi bayan ya sha wahala yana nan musulmi sun daɗe suna karantawa fasuluki subula rabbiki zulala yana jin haka yace ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah Allah ce ya khuruju min butuniha sharabun mukhtalifun alwanu wato abin sha mai launin nuka daban-daban yana fita daga cikunanta wani ya zama wani ya zo fari wani ya zo fasi, wani ya zo kuma ja wani ya zo ma baki gwargwadon irin abin da ta ci wato irin saba abin nan a furannin da ta darbar furannin da ta tsotso da ya itatuwan da ta ci wanda abin da suke da kama daban-daban ko kuma a gwargwadon shekarunta sun ce waɗanda suke da wanda suke ƙanana daga cikinsu samarin cikinsu to su ne sakar take fara wanda kuma suke sun manyanta dattawa su kuma sakar sai ta zama fatsi waɗanda kuma suke sun abin nan sun bayyanta sosai sai ta zama abin nan ah, ja ko ta yi baki to sharabun muktalifin alwanu launinsa daban-daban saboda abin da za ta ci din daban-daban ne sauraka kaga a nan za ta tsotso abubuwa daga daga ‘ya'yan itatuwa daban-daban ta haɗa abubuwa da jikin ɗan adam yake bukata shi yasa sai ya zan yana da amfani ga jikin ɗan adam duk lokacin da ya sha domin abin da za ta tsotsotsin daban-daban daban-daban ne idan suka haɗu za su ba wa ɗan adam buƙatarsa a jikinsa shi yasa Allah ce fihi shifa'un linnas a cikinsa akwai waraka wato a cikin ita zuma ɗin akwai waraka ga mutane wato daga irin cututtukan da za su same su a nan ana nufin akwai waraka daga wasu cututtuka ba wai ana nufin dukkan wata cuta ba idan ka sha zuma shikenan za ka warke a akwai cututtukan da zuma na taimakawa wajen warkar da su wannan shine ma'anar fi shifa'ul linnas kada ka ana nufin duk wata cuta zuma ce ke warkar da ita a'a in ka faɗa haka to me amfanin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗa su habbatu sauda suwaye suwaye sai dai kamar yadda malamai suke cewa sautare masu maganin gargajiya masu magani irin na na waɗannan furanni da ganyayyaki za a ga lokacin da ake kwaba su za a ce a sa zuma da haka duk wani kwaɗi da za a yi duk wani haɗi da za a yi sai ka ji an yi maganar zuma wanda yake nuna cewa ita zuman na ashe tana da tasiri sosai tana da amfani sosai kuma abin da za ta yi sauran sauran abubuwa ba za su yi ba shi yasa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama lokacin da wani mutum ya zo ya ce dan uwansa yana fama da ciwon ciki sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce isqihi asalan ka bashi giya ya sha ya tafi ya ka bashi zuma ya sha afuwan ka bashi zuma ya sha ya tafi ya bashi zuma ya sha ya dawo ya ce ya rasulullahi na bashi zuma ya sha fa ma zadahu illa illa lafan amma fa cikin sa ya ƙara ya ƙara abin nan fa ya ƙara saki saboda yana ta gudawa qala idhhab fasqihi asalan yace je ka bashi zuma ya tafi ya bashi ya dace ya rasulullahi na bashi abun fa ya ƙara tabarbarewa sama da da annabi yace sadaqa Allahu wa kadhaba batnu akhika Allah yayi gaskiya cikin dan uwanka yayi ƙarya izhab wasqihi asalan je ka kuma bashi zuma fa zahaba yaje ya bashi ya sha sai ya dawo ya ce ya rasulullahi malamai suka ce wasu abubuwa ya cusa a cikinsa ya ci suka cunkushe masa yan hanji suka cunkusa a cikinsa saboda haka da aka zo annabi ce a bashi zuma da aka bashi zuma zuma tana da zafi ana bashi sai wannan ta sa abubuwan da ya ci ya cinkushe masa cikin sa sai ya fara saki daga saki sai ya fara gudawa to da ya fara gudawa shi kuma hankalin sai tashi yace wa dan uwansa kai abin nan fa na sha zuma fa yanzu kuma na na balle da gudawa saboda haka ya ga to dole ya dawo gurin annabi ya ga masa ga halin da ake ciki ya garzayo yake gaya masa ya sha zuma fa amma cikin nasa ya abin nan annabi ya ce aje a bashi ya kuma sha da aka ƙara bashi sai ya ƙara saki da ya ƙara saki sai ya ci gaba da ƙarin gudawa sai ta ƙaru shine ya kuma dawowa annabi ya ce a kuma bashi to da aka kuma bashi abin da duk yake cikin sa wannan rugun tsumin duk gaba ɗaya sai ya fita sai ya samu lafiya saboda haka wanda ita ce hikimar da ta sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bashi giya annabi sallallahu alaihi wasallam yana son abu mai zaki yana afwan zuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana son zuma yana son yana son abin nan yana son abu mai zaki kamar yadda nana Aisha take cewa kuma yana cewa ash-shifa'u fi salata fi sharbati mihjamin aw sharbati asalin aw kayyati narin wa anha ummati min al-kayy yace abubuwa guda uku ana samun waraka a cikin su ana samun waraka a lokacin da za a yi kaho a tsaga jiki jinin mara kyau ya fita ko kuma a sha zuma ko kuma a yi lalas da wuta ana samun waraka amma ina hana mutane al'umma ta yin lalas annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya riwaya Jabir dan Abdullah yake cewa ma uhibbu an aktawi ni bana san in yi lalas wanda yake nuna cewa shi lalas din ya halatta amma rashin yin sa yafi yin sa yafi yin sa alkhairi Allah ta'ala ce inna fi zalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun lalle a cikin wannan akwai gudar aya amma ga mutanen da za su yi tunani mutanen da za su aiwatar da hankalinsu su duba su riga irin yadda Allah ta'ala ya aje halittunsa yadda kuma Allah ta'ala yake da kudura a cikin waɗannan abubuwa Allah ta'ala ya ba mu dacewa da fata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida law shopping complex daura da nan da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi sir Nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan mu a cikin harshen turanci 0 60 30 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi